addu'a ta bakwai. asbahana wa asbaha mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illa wahdahu la sharika lahu Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawmi wa khayra ma ba'dahu wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawmi wa sharri ma ba'dahu rabbi a'udhu bika min al-kasali wa su'il kibari rabbi a'udhu bika من عذاب في النار وعذاب في القبر رواية عبد الله بن مسعود عبد الله بن Allah yana yin wannan addu'a kullum idan garin Allah ya waye asbahana wa asbahal mulku lillah mun wayi gari ko kuma amsaina idan da yamma ne sai ka ce amsaina in dai azhar ta yi in dai azar ta yi an yi sallar azar za ka yi wannan addu'a to amsaina za ka ce amma in kuma kafin azar ne sai ka ce asbahana so kawai kenan canjawa ake yi inda asuba ne asbahana idan da yamma ne amsaina mun wayi gari mun shiga cikin wato wayewar gari wa asbahal mulku lillah kuma mulki ya wayi gari ga Allah mu din mun wayi gari cikin nemar Allah sannan mulki kuma dai muna tabbatarwa yana hannun Allah walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah haka in yamma ne mun yi yammaci cikin ni'imar Allah kuma muna tabbatar da mulki yayi yammaci a hannun Allah walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu la ilaha illallah babu abu mota da cancanta sai Allah shi shi kadai ba shi da abokin tarayya shine la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku dukkan mulki na Allah ne babu wani wanda yake da mulki sama da Allah duk wani mai sarauta duk wani mai mulki ya biyo bayan Allah wa lahul hamdu dukkan nau'i da dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah kaga nan fa duk bawa ya ajiye makamansa ya sallama ya nuna bayi da wani sama da Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle Allah shine mai iko akan dukkan komai ba abinda Allah baya iya sarrafawa rabbi ya ubangiji as'aluka khaira ma fi hadha al ya Allah ina roƙonka duk alherin da yake cikin wannan yini ka bani ba sai ka ce da kaza da kaza da kaza ba a'a duka ya Allah duk wani abin da yake alheri ne ina neman ka bani shi al khairat allati tahsul fi hadha al ko kuma inda yamma ne rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi layla idan da yamma ne sai ka canja a maimakon yau sai ka ce laila duk alheri na duniya da lahira ni'ima ne zaman lafiya samun nisan kwana da dukkan bala'in da ke sauka da dare ko da rana kana neman Allah ya tsare ka da shi wancan ni'ima kana neman Allah ya baka wa khaira ma ba'dahu ya Allah ina neman ka bani alherin da zai biyo bayan yau da wanda zai biyo bayan wannan dare ka duba dabara kenan ka roƙi na yau kuma da abin da zai zo gobe ma ka roƙa to goben ma ta zo kuma ka roƙi na goben da abin da zai zo bayan gobe ma ka roƙa yanzu malam kullun a ce bawa yana faɗin wannan Allah Allah kai mana afuwa malam a ce kullun Allah ya maka arziki malam shi dan yayi nisa da mu kullun Allah ya taimake ka kana tsayawa kai wannan addu'a tsakani da Allah kana yi kana tuno wannan addu'ar malam insha Allah rayuwarka za ta yi haske malam kamar ya lait mantawa sai kaga shagulgulan duniya sun manta da kai wani lokacin zikirin ma wallahi ka tuno baka yi shi ba ma sai wajen can bayan isha'i kana kokarin kwanciya ma sai ka tuno ma baka ma yi zikirin yamma ba yau eh in ma an samu sa'a an tuno Allahu akbar wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al ya Allah ina neman ka tsare ni da duk sharrin da yake cikin wannan yini ko me hadari ne sata ne fashi ne bala'i ne halin da ake ciki dinnan na Allahu alam ya Allah duk wani abu na shari kar ka tsoma ni a ciki ka bani wata kariya wala sai ga ana wani bala'in malam ka tinkari wurin baka sani ba albarkacin addu'a sai ga an faɗakar da kai sai ga wani abu ya dakatar da kai ko mota ka ta lalace ko mota ka taka wani abu kai faci ko kuma ka ce bari ka tsaya ka sai ruwa ko bari ka tsaya kai wani wani dalili dai sai gindaya amma ban gane ba wannan addu'a ce da kai sai aka kawo ma sababi kana tsayawa ce ai yanzu akai kaza da ka je da da kai za a yi kwanan nan ramanan nan wata gada a hanyar katsina ta yanke da daddare ana ruwa malam ta gutsure gaba daya ruwa ya tafi da ita mutane suna danna gudu normal tafiya kowa ya sani cewa hanya ce lafiya galau wannan ya zo yu tsundum wannan ma tafi yu tsundum ai wani bawan Allah da abin ya shafe shi ce yana tafiya sai ya ga idan mota ta tafi sai daina gani tana zuwa daidai wurin sai ga wutar ta dauke ya daina gani shi sai ya rage tafiya yana zuwa sai ga mutanen ƙauye suna suna kuruwa suna ihu suna subhanallah inna lillahi inna lillahi yau ya taka birki gaban sannan gaba ɗaya hanyar ta gudure haka ta cin mutane malam baka sani ba kana cikin gudu da mota kudu sai dai ka ji ka fada kogi akwai wanda fa sai a wasu garuruka aka tsinto gawawakin ruwan ya murgine motar ya fidda gawar ya murɗe ta ya murɗe ta sai wasu garurrukan wasu ƙauyukan aka same su wasu kuma itace ya makale gawa ɗan adam ko mutuwa ce za ka yi malam ka roƙi Allah ya baka mai ɗan sauƙin sha'ani wani kuma ma ya shi ya binne shi ma a neme shi ma a rasa ya shiga ƙasa ƙarƙashin ƙasa ya shi ya binne shi kwanan na aka yi wannan so ka roƙi Allah ka roƙi Allah ka roƙi Allah shi sa addu'a tana da muhimmanci ya Allah ina neman ka tsare ni da sharrin da ke cikin wannan yini ka raba ni da shi da sharrin da ke bayan wannan yini idan dare ne kuma a bika min sharri ma fi hadihi laila hadihi laila za ka ce wa sharri ma ha, in dare ne da ha, ba da hu ba rabbi a bika min alkasali, kasali ya Allah ina neman ka tsare ni daga dukkan kasala kasala shine adamun bi'asin nafs lil khairi ma zuhur al istita'a me kasala mutum yana da ikon yayi abu amma sai ya ƙi yayi ganda lafiya lau za ka iya tashi ke nafila sai ka kai barin bari ma ba zan yi ba kawai lafiya lau za ka iya tashi ke sallah da daddare ka ci kai ba yi ba lafiya lau za ka iya aiki alheri sai ka iya yi shine ake ce da shi tsala ko ganda ba ka da wani uzuri kuma yana faruwa a cikin zikiri salatin annabi sallah sadaka mu'amala taimako bin iyaye taimakawa iyali diga diga shi nan dan adam yana iya yin kasala a cikin al'amuran su ka nemi Allah ya raba ka da kasala dan kuwa kasala kofa sharri ce gabawa daga wannan kasala kana kin yi kana kin yi shikenan imanin kuma yana yin kasa yana kasa dan imani yana karuwa da karuwar ibada kaga gajiyayye yana da uzuri ko wanda yake bayi da lafiya kaga yana da uzuri wasu kibari ya Allah ina neman ka tsare ni da mummunan girma mutum ya zamanto ya samu shekarun da hankalinsa zai tafi a baka shekaru mai yawa haka zama mahaukaci musamman ko an fahimce ni kamar yadda muka buga misali mutum ya samu canjin ikhtilat rayuwarsa ta canja ta yara kawai ta hauka zihabul akal da at-takhabbut fil ra'ayi saboda girma ka kaga baka da ra'ayi yau ka ce iyalin kaza gobe ka zo ka ce mata kaza ko yaranka su fahimci cewa kana da matsala ba me ya jawo saboda yanayin shekaru an dade an girma sai ce wane yanzu ya girma maganar sa ba abin dogaro ba ce Allah ya mana afuwa ka san a cikin malamai ma wasu hadisi akwai waɗanda ake rawaitowa sun samu ikhtilaf canjin yanayin rayuwa da suna da suna kaza suna normal to amma da ƙarshen rayuwa sai ga mutum ya dawo yana abin da yake ba daidai ba to ba a karɓar riwaya sai a ce riwayatuhu qabla al-ikhtilat maqbula wa amma riwayatuhu ba'da al-ikhtilat ghayr maqbula riwayoyinsa kafin ya samu canjin na ikhtilaf karɓaɓɓu ne amma bayan ya samu ikhtilaf ba a karɓa wasu kuma tarihi da ya nuna alƙalanci aka ba da suka yi alƙalanci suka yi alƙalanci a ƙarshen su suka duk sai suka cancanta saboda nauyin hakkin mutane an ta yanke hukunci mana sai Allah ya jarrabe ka sai ka sai ta zo ta canja ka samu matsala Allah kiyaye su'il kibar su'il kibar ka roki duk shekarun da ubangiji zai baka ya tsare ma tunaninka ya tsare maka tasarrufinka ya tsare ma mu'amalarka rabbi a'udhu bika min azabin finnar ya allah ina neman ka tsare ni da azaba ta wuta azaba a cikin wuta allah ka kiyaye da ita wa azabin fil qabr ya allah ya allah duk azaba da take cikin kabari ka raba mu da ita dama wannan shine babban tashin hankali da ke fuskantar bawa azaba ta kabari ta daban azaba ta wuta kuma ta daban mutum ya ci masifa a cikin kabari sannan ya zo ya ci wata masifar kuma a wuta malam kaga ai akwai buƙatar mutum ya roƙi Allah ya kiyaye shi me yasa aka ce a nemi tsarin saboda malamai suka ce saboda tsananin su li shiddatihima wa izami sha'anihima tsananin azabar kabari da tsananin azabar jahannama da kuma girman sha'anin su shi yasa aka ce a nemi tsari kabari dai shine farkon gida da ake zama bayan amar duniya awwalu manazilul akhira farkon masauki na lahira shine kabari duk wanda ya shiga kabari to kaman kaman an shigar da shi wani babban gida ne da zai shiga aka fara ajiye shi a falo tukunna to ya je ya fara shiga gida to lahira duk wanda ya ganshi a cikin kabari to awwalu manazilul akhirah ya fara jefa kafarsa harkar lahira an shiga rayuwar barzaku to wai ka nemi Allah tun daga nan in kar mutum a fara bubbuge shi Allah ya mana afuwa mala duk wanda ya kubuta daga azabar kabari insha Allah salima min aljami' zai kubuta daga azabar jahannama da yaddar ubangiji tabaraka ta'ala muna neman Allah ya ba mu kariya daga azabar kabari da kuma azabar jahannama wannan riwaya ce ingantacciya riwayar imamu muslim a cikin sahihinsa